This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana a kan mita 22 da mita 25 a jamhuriyar Nijar. Za a iya jimma ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niyya. A kan kafa sadarwa ta intanet ku kama mu a duk lokacin da kuke so ta hausa.com ko kuma sashen hausa.com. jama'a masu mu assalamu alaikum bello habib galadanci ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc muke farin cikin kawo muku shirinmu na wannan lokaci a cikin shirin namu na yau za ku ji a bari ya huce amma sai kun sha cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an waye gari lafiya masu azumi kuma an yi sahurin lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce tana da niyyar tuntuɓar ƙawayenta na gabar ta tsakiya don su taimaka a kawo ƙarshen tashin hankali tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa. Mai magana da yawun fadar Josh annis ya faɗi jiya jama'a cewa Amurka na da wasu nau'ukan dangantaka a yankin waɗanda za ta so yin amfani da su a wannan yanayin. Anes ya kuma yitar da hare-haren rokokin da ake kaiwa kan Isra'ila daga Labanan. ya sake jaddada damar isra'ila ta kare kanta a yayin da yake kuma kira ga dukkanin bangarorin da su kare lafiyar fararen hula su kuma maido da kwanciyar hankali harin da aka kai je jama'a daga labanan ya jira ne a arewacin isra'ila daura da kan iyaka amma bai rutsa da kowa ba ba a san kowaye ya cillo rokokin ba hamas da wasu mayaka a gaza sun harbo rokoki sama da 550 zuwa cikin isra'ila isra'ila ta mai da martani da hare-haren jiragen sama waɗanda jami'an Falasɗina suka ce sun hallaka mutane fiye da ɗari ciki har da mata da yara. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗi jiya jama'a cewa babu wani irin matsin lamba daga ƙasashen waje da zai sa Isra'ila ta daina yakar waɗanda ya kira 'yan ta'adda masu son ruguza ƙasar Bani Yahudu. tattaunawar nan da ake tsakanin sakataren harkokin wajen amurka john kerry da 'yan takarar shugaban kasar afghanistan din nan biyu don a kwantar da rigimar da ta biyo bayan zaɓe za a ci gaba da yinta zuwa yau dinnan asabar wadda ita ce rana ta biyu a birnin kabul a yayin da zarge-zargen magudi a zaben ke jijjiga kasar babban jami'in na dubulmasiya ya gana da manyan 'yan takarar ashraf gani da mai kalubalantarsa abdullah abdullah kowannensu dai na ikirarin yin nasara a zaben fidda gwanin da aka gudanar 14 ga watan yuni don mai gurbin shugaba hamid karzai mai barin gado keri ya yi kiran da a ɗau haƙuri dangane da tsarin zaben a yayin da ake ganawar a jiya jama'a wacce ita ce kuma ranar da majalisar ɗinkin duniya ta bayyana wani shiri na sake nazarin ƙuri'un cikin 'yan makonni masu zuwa wani babban jami'in gwamnatin amurka da aka saka sunansa ya faɗa ma kafar yada labarai ta reuters cewa a rana ta biyu ta tattaunawar abinda za a baje kan teburin tattaunawar kusan bayyananne ne akwai kuma shawarwari iri-iri da za a kawo sakamakon zaben dai ya nuna abdallah na bayan gani da wajen ƙurƙu miliyan guda to amma abdallah na zargin cewa an tafka magudi a zaben tare kuma da ciccike akwatunan zaɓe da ƙurƙun jabu ana sa ran bayyana sakamako a karo na ƙarshe a sati na ƙarshe na wannan wata na yuli to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc ma'aikatar tsaron ukraine ta ce wani harin ruka da 'yan aware magoya bayan rasha suka kai a gabashin ukraine jiya juma'a ya halaka akalla mutane 19 ya kuma raunata wasu 93 'yan tawayen sun auna ƙauyen zelenopile da ke yankin luhansk daura da kan iyakar rasha shugaban ukraine petro poroshenko ya ce za a zakulo waɗanda suka aikata a kuma murkushe su ya ce 'yan tawayen za su yi asarar ɗaruruwan mutanensu a bakin kowane sojan ukraine guda da suka hallaka fada ya kazance a gabashin ƙasar tun bayan cikar wa'adin tsagaita wutar gwamnatin ukraine a ƙarshen watan yuni tun sannan dakarun ukraine sun fatattaki 'yan tawaye daga wasu birane da dama ciki har da slovians wanda a da shi ne babbar tungarsu a halin da ake ciki kuma kungiyar kare 'yancin dan adam ta amnesty international ta ce tana da bayanai dalla-dalla masu tafi da hotuna da ke nuna cewa 'yan aware magoya bayan rasha sun aikata abin da ta kira duka da kuntatawa masu karkada hanji a gabashin ukraine rahoton na amnesty international ya kuma ce akwai shaidar cewa su ma dakarun gwamnati sun aikata nau'ukan zalunci amma adadinsu bai kai na 'yan awaren ba hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce kiyasinta ya nuna cewa 'yan gudun hijira sama da 700 za su tsere daga sudan ta kudu zuwa ƙarshen wannan shekarar ma'ana fiye da ninki guda na adadin da aka kiyasta a watannin baya hukumar ta ce tana bukatar sama da dala miliyan 650 don taimakawa 'yan gudun hijirar wanda hakan ƙari ne mai yawa kan abin da aka nema a watan maris lokacin da hukumar ta nemi wajen dala miliyan 370 na tallafi ta ce ƙasar habasha na ganin kwararar 'yan gudun hijira mafi yawa cikin watannin da suka gabata ta yadda 'yan gudun hijira wajen dubu daya ke ƙetarawa zuwa garin burube da ke can wani lungu 'yan gudun hijirar na karuwa na ƙauracewa ne ma yakin da ya barke a watan disamba tsakanin sojojin da ke biyayya ga shugaba salva da wasu sojoji da suka balle masu alaka da tsohon mataimakin shugaba red machar wannan tashin hankalin ya yi sanadin mutuwar mutane akalla dubu goma a jiya jama'a wata kungiyar agaji mai suna save the children ta ce annobar kwalarar da ta auku a sudan ta kudu ta addabi mutane sama da 2,600 ta kuma kashe mutane 60 tun daga watan mayu mai magana da yawon kungiyar oliva zinza ta ce ana samun rahotannin sabbin kamuwa da cutar kulle yomin wani harin bam da aka kai ta wata mota a birnin kirkuk da ke karkashin ikon kur'awa a arewacin iraki ya hallaka mutane akalla 25 ya kuma raunata wasu 25 su ma waɗanda suka mutun sun hada har da fararen hula da sojojin da ke duba ababen hawa fashewar ta wargaza tagogin wasu gine-ginen da ke kusa babu wanda ya ɗau alhakin kai harin tun da farko a jiya juma'ar dakarun kurdawa sun kwace matatun mai biyu da ke arewacin irakin a kusa da birnin kirku bisa dalilin su na cewa suna kare wuraren ne gwamnatin ƙasar da ke birnin bagadaza ta yi allah wadai da kwace matatun man tana mai buƙatar kurdawa su gaggauta janyewa daga wuraren dakarun kurdawan sun kwace birnin kirkuk da wasu sassan arewacin ƙasar. tun kimanin wata guda da ya gabata haka zalika a wani al'amari mai daɗa kawo tsatsaguwa tsakanin kurɗawa da gwamnatin iraki kurɗawa 'yan siyasa sun dakatar da kansu daga gwamnatin firaminista nura al-maliki labaran duniya aka gama saurara. To madalla yanzu kuma sai shirin a bari ya huce daga Ibrahim Alfa Ahmed. Filin a bari ya huce da rani. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku Halima da fata an waye gari lafiya. Lafiya lau malam Iro. Alhamdulillah. Wasa wasa fa an ci rabin azumi. Kwarai da yau sha biyar ko? Yau sha biyar an kai. Da muna gida da mun hara tashe yau da su <laughs> Aliyu Umar Kwalli. Haga. Da su Matthew Garba da sun sha tashe. Sarakunan. Mm, Gwabraye. Gwabraye. Ko tuzurai ma zan ce. Manyan manyan manyan tuzuran Najeriya. <laughs> gwauro ta shi ka sha ruwa <laughs> eh goro ta shi gari ya waye akwai rahoton da baraka ta aiko wanda muka sa a dandali wanda ta samu wasu masu tashi suna kai goro ta shi gari ya waye <laughs> Taliwa bismillah. To kamar da aka saba gaishe gaishe Ibrahim gaisuwan mu ta farko yau mm. zuwa ga Muhammad Garba Tela unguwar Gayam a lahiyar jihar Nasarawan Najeriya. Haka. Wanda ya ce a jiya Juma'a 11 ga wannan wata na Yuli ya cika shekaru 20 cir yana sauraron wannan hili Ibrahim. Na bari ya huce. Na bari ya huce. taba ya lallai. Mun gaishe ka mun jinjina maka. Mm, Allah ya bani ladan ibada. Allah ya karba Amin. Ga wata gaisuwa zuwa ga Ismaila Musa. Kina nufin azumi kenan dan kada masu sauraro su dauka cewa sauraron da yake da azumi azumi azumi <laughs> azumi mu duka Allah ya karba mana. Amin sun ma. Yawa. Mm. Ga wata gaisuwa zuwa ga Ismaila Musa Shinhida a Argungu jihar Kebbi sai kuma wata gaisuwa zuwa ga dan kaka CO e mai gado da Katihwa Kogar Kanawa Gezawa a wanda ke zaune a Akure jihar Ondo. sai wata gaisuwa zuwa ga pro injiniya mai gero makeri kwantagora da alhaji musa usaini mai unguwa a magarya tari ƙasar jamhuriyar niger ga wata gaisuwa zuwa ga hajiya aisa mai turare da hajiya aisa ta abdullahi da malama khadija isa bagalam da malama rahama da hajiya balki dukansu a maraɗi da watan suna nan lahiya sai kuma wata gaisuwa zuwa ga hajiya khadija wara anyamai da watan ita ma tana nan lahiya kuma ana azumi lahiya Ga wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Murtala a Abasu mai shadda kwanta gora mataimakin ma'aji na kungiyar muryar talaka na ƙasa sai wata gaisuwa zuwa ga Salim Abubakar Imam Jingir da ke Bassa local government karamar hukumar Bassa kenan ko a jihar Plateau. Ah. Sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Haruna Bibi Tarmasuwa da kuma Alhaji Ardo da Rumfa Ashaka. da Adamu makanikin DAP a shaka da Alhaji sile na yashi bajoga da Alhaji Yahaya AA bata bajoga da watan duk suna nan lahiya. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Ahmadu manaja daga Bauchi unguwar Karohin Madaki a Najeriya. har wa yau ga ɗimbin gaisuwa ta bakin kamalan iro zuwa ga talban sarkin samarin bauchi alhaji yalwa mai kusa a unguwar bakaro a bauchi Hmm. da kuma wata gaisuwa zuwa ga ciroman sarkin arewan bauchi alhaji khalid hassan sharif da ke bauchi a titin railway ga kuma wata gaisuwa zuwa ga jamilu aminu dan dada da ke unguwar hardo a garin bauchi sai kuma wata gaisuwa zuwa ga usmanu yakubu lame talban wunti da ke gidan sarkin yakin bauchi unguwar karohi da watan duk suna nan lahiya ga kuma wata gaisuwa zuwa ga sanusi sha'ai fana wanda ke ikeja lagos da watan duk kuna lami lahiya halima ga ɗin gaisuwa zuwa ga wasu daga cikin 'yan membobin kungiyar nan ta murar talaka jihar jigawa irin su isa ramin hudu a hadeja sai babangida chairman kakabori hadeja da garba tela na hadeja sai ali injiniya gumel tare da yusuf muhammad gagarawa sai abdullahi matashi hadeja tare da alhaji zubair ka zaure sai abdullahi keri sarawa ko sarawa ne sai haruna shayabu dan zomo tare da kabiru bello auyo titin atiku hadeja sai ya haya muhammad madaki hadeja da ahmed rafa'i Gomel tare da garba na kolo a jaura tare da sufiyanu yusuf babaldu sai yusuf baban gaji mai da ringim da mu'azu abu juwairiya hadeja sai suleiman mai wake jikas yankin karamar hukumar gwaram tare da musayif idris kazaure sai shu'abu idris kofar fada bulangu tare da musa sikido kwatalo hadeja sai muhammad almu gumel da awal abu dauda hadeja sai alhaji audu mai goro kampala malam maduri tare da yusuf shu'abu kwalam sai hafizu baba idi kazaure tare da rabi rabi'u taura sai haruna boda in kaibo tare da isa bin lami hadeja sai jamil ismaila kazauri aka kuma muna mika dan gaisuwa ta musamman zuwa ga muhammad hassan dan buram na maradun allah ubangiji ya raya ta kwarana ibrahim ah, khalil amin sun amin da kace babal da sai na ji ka haɗe yawu <laughs> akwai dalili a yi <laughs> saboda na tuno da <laughs> akwai abin da tuno kenan halima to bari mu gayyato salman domin ya zo ya fara mana fashin bakin waɗannan waƙoƙi na cikin darbul tare kuma za mu faro ne da wannan waƙa da muke ji a yanzu To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku yau ma kamar yadda muka alƙawari muna tare da Salman Alfaru sai Salman na fata kana lafiya. To barka da sake saduwa Ibrahim a cikin wata asabar wato sha biyu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha hudu da fatan Allah ya sa muna lafiya ma da fatan an tashi lafiya Ibrahim. Yau mun koma faifan nan na Darbul Tariq wadda in ka tuna a shekarar da ta shige mun taɓa wannan faifai amma wasu waƙoƙi daban muka fito da su daga ciki eh kware da gaske akwai wakokin da muka masu sauraron mu abin nan su ma tabin su amma kuma bamu kawo su duka gaba ba kuma wannan waka da muke magana Ibrahim ita ce waka da zamu iya cewa ita kanta wato sayyida Muhammad Waji Allah mahaifiyar Muhammad wato wato eh, mahaifiyar su a wadda da Ahmad ta fito ita kanta wadda yau asabar ne ake cikin kwana 40 da mutuwar ta wato hmm. ita kanta wannan faifan kusan ita ce waka ta saboda tana tuna irin rayuwar da annabi adam ya a wato kafin shedan ya zalunce shi ya abin nasa ya rabo shi da gidan aljanna hmm. wato wakar farko da kasa kore yawa wakar farko da muka fara bayani da ita ita ce wadda yake magana yana magana ne akan annabi adamu wata rana shek ibrahim alburai yana tambaya na cewa almajiransa wai tun da allah ya yi duniya wai washe dan ma ya yana shi da kowa aka rasa mai ba shi amsa aka ce ah, ba mai ba da amsa washe dan ya fi rainawa aka kasa ya ce to ku zo mu zauna a rubuta waka yanzu yanzu a tattaro malamai duk shehunan gari ba a zo a haɗu sai abdurrahim albarai ya yi bayani ya ce mu rubuta waka kuma kowa ya kirkiro abin da ya faɗa yi abin da ya sani ka san dama waƙoƙin zariba mafi yawancin su wato malaman ki haɗa su ne a wannan waka ta kirkiro magana cewa ɗan ya fi ya fi raina annabi adamu kuma ya fi zalunta sa kuma shi ne ma wanda shi ɗan ya fi cimma nasara idan ya taso masa da wasu sharri da sauransu wannan waka kiran abubuwan da take da take bayani kenan yawwa wato yadda dai shaidan yake batar da mutane da yake batar da mutane kuma duk irin batar da mutane inda shaidan ya ka san bai batar da wanda ya zalunta fiye da annabi adamu ba gaba daya malamai ma san yi ittifaqin haka cewa tunda Allah ya yi mutane gaba daya hmm. wanda shaidan ya fi rainawa shine annabi adam kuma wanda shaidan ya fi cin nasara ya zalunce shi in ya zo ya nasara da gaggawa shine annabi adamu tunda ya amfani da madubi ya cike shi Mm. ya yi amfani da madubi ya cuci hawa'u ya rabo su ya kuma zo ya zuga su ya sa sun ci sun ci itaci yadda aka ce musu kasu mm. har shi shek abdurrahim murbar yake mana misali da cewa ba a kan ma aka fara san girma a duniya ba domin daraja irin ta mutum ta fita ta fita kowa da mu ubangiji ma cewa lakar na ban adam kamar yadda alqur'ani ya tsara ubangiji shi na fi da dan mutum fiye da komai mm. mutum ya fi aljini mutum ya fi mala'ika mutum ya fi dabba duk wani abu da Allah ya halitta baya ga shi Allah kansa to dan mutum ya bi shi amma shi dan da ya zo sai ya ziga shi in fa kuka ci itaciyen nan sai kun zama mala'ika kan ka zama baya kenan hmm. misali kaman kana da mukamin kana da mukamin major general zuwa sai za a mai da kai captain sai kana Allah Allah ka zama captain alhalin fa ka wuce captain a can baya hmm, wannan sojoji na kenan misali ne Salman bari mu je ga wannan waka ta gaba a cikin faifan na darbul tarik saboda lokaci yana neman ya fara hararen mu. salman kamar kamar yadda muka ce waƙoƙin darbultari suna da yawa fa ai ibrahim da amerikawan senegal sun gane da sun sauya bakan damiya sun kyale a duniya ta abu a maka nan wannan ita ce wakar da ya kamata ta dauka ba baki sunan kowa ba dalili ba federal kula mai sidaf badar kulla mai ta fahimta tun da wuri tun da wuri a kullum wannan yanayin yadda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake zuwa kotu ne da yadda yake shara'o'insa da sauransu da kuma yadda duk inda kake a duk matsayin da kai kake da shi a gwan annabi ka taka doka in ka zo to fa zai maka hukunci daidai da yadda dokar take ba tare da ya nuna bambanci wannan jikansa ne wannan ɗansa ba a ba ruwan annabi da wannan ka taka yadda shari'a ta taka to ka zo za ta taba ka haka shi yake cewa ya hukum hukumi bila za'al zai yi hukuncin sa ba tare da ya fusata ba zai zai buɗa maka littafin da ka imani da shi ka gan shi ne saboda a wannan lokacin ma ka san akwai sauran kiristoci ai zamanin annabi muhammadu ba zai nuna masa cewa ai da wannan kai imani to ai aya kaza wato linjila kenan aya kaza da ke cikin nan ta ce in kai kaza ta saba saboda haka hukunci ya hau kanka to kaga sabanin mu kenan mm. ita wannan take bayanin irin halayyar annabi muhammadu da wato ba sani ba sabo zai yake bin ka'ida ai shi shi abdurrahim ibrahim yake cewa mm. wannan kamata a ce mu ma mutanen yanzu haka muke tafiya inda mutum ya ba daidai ba ko da ba za ka yi zata masa da hukunci ba ka nuna masa ya yi ba daidai ba sabanin mu zamanin mu na yanzu sai mutum ya yi ba daidai din ba a shi da dariya kuma a nuna cewa ya yi daidai hmm, wannan shi ne Sheikh Abdulrahman Rubai yake magana akan haka to mun gode kwarai Salman Ya mudalla dai ba na faɗa cikin azumi gaskiya saboda ne in ma da ni salman ke. <laughs> aka ce kowa ya jifa kasuwa eh, ya san da wanda yake balle ma mutum ya auna <laughs> jifarsa zuwa kan shago guda salman ni ina azumi allah ya nuna mana bayan sallah amin insha allahu za ka ji ni Allah ya nuna mana <laughs> halima masu sauraro za mu da sa'aya a nan sai makon na gobe a madadin halima jumarau da kuma salman alfarisi da aka ji ibrahim alfa ahmed ke cewa huta lafiya karatun alkur'ani da nasihohi da mahudubobi daga malamai a duk faɗin yammacin afirka ga wannan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم to masu kafin mu rufe shirin namu ga takaitattun labaran duniya. To, fadar shugaban Amurka ta White House ta ce tana da niyyar tuntuɓar ƙawayenta na gabas ta tsakiya don su taimaka a kawo ƙarshen tashin hankali tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa. Mai magana da yawun fadar George Arnes ya faɗi jiya jama'a cewa Amurka na da wasu nau'ukan dangantaka a yankin waɗanda za ta so yin amfani da su a wannan yanayin. Arnes ya kuma yi tur da hare-haren rokokin da ake kaiwa kan Isra'ila daga Lebanon. ya sake jaddada damar isra'ila ta kare kanta yana mai kiran dukkanin bangarorin kowannensu ya kai zuciya nesa tattaunawar nan da ake tsakanin sakataren harkokin wajen amurka john kerry da 'yan takarar shugaban kasar afghanistan din nan biyu don a kwantar da rigimar da ta biyo bayan zaɓe za a ci gaba da yin ta yau dinnan asabar wadda ita ce rana ta biyu a birnin kabul a yayin da zarge-zargen magudi ke ta jijjiga ƙasar ma'aikatar tsaron ukraine ta ce wani harin roka da 'yan aware magoya bayan rasha suka kai a gabashin ukraine a jiya juma'a ya hallaka akalla sojoji 19 ya kuma raunata wasu 93 'yan tawayen sun auna ƙauyen zelenopil da ke yankin luhansk daura da kan iyakar rasha hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce kiyasinta ya nuna cewa 'yan gudun hijira sama da 700,000 za su tsere daga sudan ta kudu zuwa ƙarshen wannan shekarar ma'ana fiye da ninki guda na adadin da aka kiyasta a watannin baya wani harin bom da aka kai da wata mota a birnin kirkuk da ke ƙarƙashin ikon kurɗawa a arewacin iraki ya halaka mutane 25 to da takaitattun labaran muke rufe shirin namu na yanzu sai kuma can da karfe 8 in allah yadda za mu dawo muku da wani sabon shirin a ciki har da shirin karamin sani a madadin sauran abokan aiki a nan birnin washington dc da suka kawo muku wannan shiri julie lethas gresham ta hada mana sauti da injiniyan mu bello habib gadanci ne nake cewa wassalamu huta lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.